sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da kasancewa tare da mu da fatan ana shan hantsi lafiya. Har yanzu da Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri namu na hantsi yau talata ɗaya ga watan Agusta na shekarar 2023. To bayan an sha labaran duniya za a ji ra'ayoyin 'yan kasar Ghana da kuma masana al'ummar wato al'amuran tattalin arziki da masu sharhi kan lamuran yau da kullum da suke faɗi bayan da hukumar sai da yawo wato ECOWAS ta furta yanke duk wata hulɗa da Nijar kuma ta yi barazanar ɗaukar matakin soja har idan sojoji ba su mai da mulki ga shugaba wato Muhammadu Bazum da suka hamɓarar da gwamnatinsa ba. kazalika wasu mazauna agadas sun bayyana irin hasashen da suke da shi a game da halin da al'umma kasashe za su tsinci kansu a ciki bayan takunkumin da ecowas ta kakabawa nijar sai dai kuma za a yi mana afuwa a yau ba za mu samu damar kawo muku shirin 'yan kasa da hukuma ba amma dai muna nan tafa da shirin sharhin jaridun nijar yanzu dai za mu fara da shan labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙungiyar tarayyar Turai ta EU da Amurka sun yi kira ga sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar a makon da ya gabata da su dakatar da shi su kuma mayar da shugaba Muhammad Bazum akan mukamansa. A jiya Litinin shugaban fannin kula da harkokin manufofin kasashen waje na EU Joseph Borrell ya bayyana goyon baya ga matakin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ta dauka a shekaran jiya lahadi inda ta sanya wa jagororin juyin mulkin takunkumi ta kuma ba su wa'adin mako guda su miƙa mulki ko kuma su fuskanci matakan da suka hada da amfani da karfin soja a cikin wata sanarwa borrell ya bayyana cewa dole ne a mayar da bazum akan karagar mulki ba tare da bata lokaci ba ya kuma ce kungiyar eu ta yi watsi da zarge-zargen katsalanda daga kasashen waje kuma za ta dora alhakin duk wani hari akan farar hula ko kan jami'an diflomasiyya ko gine-gine akan sojojin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken shi ma ya yaba da abin da ya kira jajircewar shugabancin kungiyar ecowas na kare tsarin mulki a niger ya kuma ce ita ma amurka ta bi sahun kiraye-kirayen da ake yi na a gaggauta sakin bazum tare da maido da zababbiyar gwamnatin niger dabban 'yan gudun hijirar da ke tserewa daga yankin dafur zuwa makwabciyar kasar chadi don gujewa fada da hare-haren kabilanci a yankin yammacin sudan na gwagwarmayar neman matsuguni da kayayyakin masarufi yayin da ruwan sama da iska mai karfi suka yi kace-kace da sansanonin wucin gadin da aka gina musu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasan cewa sama da mutane dubu ɗari uku ne suka tsere daga dafur zuwa Chadi tun daga ranar 15 ga watan Afrilu lokacin da fada ya barke tsakanin sojojin Sudan da dakaran RSF a birnin Khartoum. Islam na ɗaya daga cikin 'yan gudun hijira kimanin dubu talatin da uku da ke sansanin Warang na Chadi. Ta nemi a sama musu matsugunni don kaucewa ruwan sama da ake yawan yi. yayin da ruwan ya lalata matsugunninsu na tenti. Wasu yanzu suna zama a cikin tanti mara kwari da ruwan sama zai iya kwashewa cikin sauri. Wasu kuma suna haɗuwa wuri guda a cikin barguna don su ji ɗumi. Yanayin damuna ya sa ƙungiyoyin agaji da ke aiki a Chadi fuskantar kalubale wajen kaiwa ga 'yan gudun hijirar da ke isa da kafa ko akan amalanken da jakuna ke tukawa. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To nan da wani dan lokaci Maryam za ta sake shigowa da kashin labaran na biyu amma kafin nan za mu nufi kasar Ghana inda wasu daga cikin al'ummar kasar suke ganin furucin ECOWAS na daukar matakin soja a kan sojojin Nijar idan sojojin da suka kifar da mulkin gwamnatin demokuraɗiyya ba su mai da hambararren wato shugaban kasar Muhammadu Bazum kan karagar mulki ba. Kade wa Abdulkarim dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. wasu al'ummar kasar ghana na ganin takunkumi da kungiyar ecowas ta kakkaba wa sojojin niger na basu wa'adin mako guda su mai da hambararren shugaban kasar niger muhammadu bazu kan karagal mulki ko kuma a kore su da karfin ikon soja wani abu ne da ba zai yi tasiri ba ni ne abdul wadud alhaji alim gaskiya ni ban rayu da ecowas murka musa kamar democracy da kuma na son democracy amma mutanen gari aka gaji kowa ya kaman inda aka kai ga shugaban ga bai taimakan mu daga ana aje demokrasi gefe ne a yaki abin da zai taimaki kasan yau in kana muna kadan Allah kiyaye da zai faru aka da kowa su ka kowane mu ya sa kaman mutanen gana kowa ya shirin ba sham'on Bako dangane da takunkumin da tarayyar Turai da kuma kungiyar yammacin Afirka suka wa Niger ina ganin yiwuwa ba zai tasiri saboda in ka duba kasashen da suka mamaye yankin Sahel a musamman ma Niger kasar eh, burkina faso mali dukkanin eh, su ma mulkin soji ake a garin sai dai na wasu kuma na ganin matakan da kungiyar ecowas din ta dauka zai kawo sauyi a yanayin da kasar niger ke ciki da ma yanayin juyin mulki a afirka baki daya sunana suleiman sharif idris magadan rafin komashi a gani na irin takunkumi da eu da sauran kungiyoyi aka suka dora ma niger game da juyin mulki da aka yi ya dace in ba demokradiyya ba a samun ci gaba saboda saboda in aka sake ma sojoji kowane lokaci suna juyin mulki to kaga kullum suna kowa mawa da hannu agogo baya sunana isa abubakar ya kamata african union ta kula da batu na juya mulki ya zama abu ne priority da zamu yi ba domin ba yana kawo ci gaba ne, yana kama gari asara da sauransu alhassan da bello dan rakiya masanin harkokin tsaro da siyasa na ƙasa da ƙasa ya ce da a ce dukkanin ƙasashe da ke kewa da ƙasar nijar suna karkashin kungiyar ecowas da ba zai yi wuya su cimma nasarar maganar takunkumi da suka ba wa kasar ba. Idan ba samu an sassauta maganar Nijar ba, inga kamar Alka'ida Boko su masu shiga wajen su samu fara miyagun ayyukansu. Masalan na farko kenan. Na biyu kuma ne ba matakin da ECOWAS ta dauka. Inda ce Nijar kasar da ta kewaye Nijar duka kasakin ECOWAS ne. Bai ba dai wuya ba idan da su enforce. Amma mutuna kamar Cameroon ba shi cikin ECOWAS, Chad ba shi cikin ECOWAS. Sannan badalin da ECOWAS suka zana cikin protocol sashin ne kamar su sun recognize ba Idan ba su yaka ba kin ga na farko idan aka juya mulki cewa suke sojin su koma bara a kawo mulkin demokradiyya a yi sabon zabe amma a nan Nijar ga ba su ci a yi sabon zabe ba cewa suke a kawo shi Suleiman Bello dan Rakiya masanin tsaron ya kuma bayyana abin da zai faru idan sojojin da suka hambarar da mulkin Nijar suka ki amincewa da takunkumin da kungiyar ECOWAS ta kakkaba ba kuma Nijar da kanshi ba wani gari bane da ke da makaman yaki da yawa kuma koyi aka yi Nijar kuma ba kuma na da nashi mutanen abin da yasa ECOWAS ke calculate kenan kuma France na da sojoji a cikin Niger tun da kuma ko France nan ma banda da ke France tun da da aka kore su Burkina ai sun koma da extra sojin da ke Burkina kuma Niger US kuma sa idan ECOWAS sai samu goyin bayan wayan gaddika kan da Nigerian Army can virtually dey musu difficult masu su iya su rika garin su da kansu da aka bi su ba su iya sojin da karshe ya ce mafi yawancin juyin mulki a kasashen Afirka ba manyan sojoji suke yi ba yana faruwa ne yayin da aka samu rarrabuwan kawuna tsakanin manyan soja da ƙanana mafi yawa kun middle rank banking offices ke juya mulka mafi yawa ba jana jana in nan bane mai gado mafi yawan su mawani special force na mali special forces ne na shi burkina faso kuma idan ka duba special forces sauransu ne shi na nijar nan ma shi ke shi ne wanda ke shugaban sojin da ke tsaron bazum bazan shaga su sai mu duba alaka tsakanin sojojin ya tsakanin da yan kasa da manyan da kanshi ko 79 ku da aka gana asalin da kan junior officers suka yi rollins buwace jandewa all majors da sauransu me ya kawo wannan rashin fahimta da yanzu tsakanin manyan da ke ke kan mulki ɗayan bayan su. Hawa Abdulkarim Yankwaniya muryar Amurka daga Accra, Ghana. A gaida wa Abdulkarim wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu ga Maryam Dauda da sauran labaran duniya. Hare-haren da Rasha ke kaiwa garuruwan Ukraine sun yi sanadin mace-mace da jakata wasu. lamarin da ya sa shugaban ukraine volodymyr zelensky ya jaddada bukatar ukraine ta samu makamai masu linzami da ke cin dogon zango akalla mutane shida ne suka mutu sakamakon wasu makamai masu linzami biyu da rasha ta harba da suka taɓa birnin kriviri a kudancin ƙasar wato garin su zelensky a cewar jami'an ukraine a jiya litinin gwamnan yankin sarhi lysak ya sanar da ayyana zaman makoki a birnin yana mai cewa daga cikin waɗanda suka mutu har da wata yarinya 'yar shekara goma da mahaifiyarta wasu su hamsin da biyar kuma sun jakata a ciki har da yara shida masu shekaru daga hudu zuwa sha bakwai ministan cikin gidan kasar ihor clemenko ya ce makaman masu linzami sun afkawa wani gini da jama'a ke zama da kuma ginin wata jama'a a gidan da ya lalace kusan mazaunansa 150 sun yi nasarar fita da kansu wasu talatin kuma sai da jami'an aikin ceto suka taimaka musu a cewar gwamna. Wani reshen kungiyar IS na kasar Afghanistan ya dauki alhakin harin kunar bakin wake da aka kai Pakistan a jiya Litinin. wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla hamsin da hudu a wani gangamin yakin neman zaɓe na jam'iyyar taliban wannan dai na daga cikin hare-hare mafi muni da aka gani a 'yan shekarun nan Ƙungiyar IS a lardin Khorasan ita ce ta yi wannan ikirarin a cikin wata sanarwa da ta fitar a shafin ta na Amak. Ta ce maharin ya tayar da nakiyoyin da ya yi ɗamara da su kuma harin bom ɗin da aka kai ranar Lahadi a garin Bajor da ke arewa maso yammacin ƙasar na zaman wani bangare na ci gaba da yakin da ƙungiyar ke yi da tsare-tsaren dimokuraɗiyyar da take ganin sun saɓawa addinin musulunci. cikin sa'o'in da suka gabata ɗaruruwan masu zaman makoki a garin bajor sun ɗauki akwatunan gawa da aka lullube da kyalle mai launi daban-daban zuwa makabarta biyu bayan harin da aka kai a ranar da ta gabata a wurin gangamin yakin neman zaben jam'iyyar jami'a ta ulema islam jami'ai sun ce harin bom ɗin ya kashe mutane 54 ciki har da akalla ƙananan yara biyar wasu kusan 200 kuma sun jakkata. Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madala yanzu bari mu sake waiwayar taskar rahotanninmu. mu. yanzu haka dai masana tattalin arziki da kuma 'yan arewacin najeriya da ma 'yan nijar sun fara kiran samun maslaha da kaucewa fito na fito na soji tsakanin kungiyar ecowas da nijar abinda suka ce zai haifar da bala'i a kasashen yammacin afirka wakilinmu a lagos gida jibrin ya aiko mana da karin bayani cikin wannan rahoton a kokarin da kungiyar ecowas ko sai da yawo na yammacin afirka ke yi na dawo da mulkin demokradiyya a kasar nijar inda sojoji suka yi juyin mulki kungiyar ta ecowas Thomas ta bada umarnin rufe kan iyakokin nijar da sauran kasashe na yammacin afirka tare da hana zirga-zirga ko tashi da saukan jiragen sama da kuma duk wasu harkoki na kasuwanci da kasar ta nijar to koya wannan mataki da kungiyar ta ecowas zai shafi tattalin arzikin nijar da kuma na kasashen da ke makwabtaka da ita musamman ma najeriya dr dauda muhammad kwantagura wani masanin tattalin arziki ne a najeriya rufe iyakoki tsakanin Nijar da kasashen da suke makwabtaka da su musamman Najeriya da wasu manyan kasashe wayanda 'yan kasa suke tsallakawa ba tare da wani matsala na takardu ba don su je cirani to idan wannan takunkumi yakan kama zai jawo musu cikas saboda idan an aiwatar da shi ka'in da na'in to zai hana su shiga wannan kasashe din a ba Najeriya ba duk wani wurare da suke zuwa cirani za a hana su shiga wayannan kasashen wayanda kuma suke ciki a kaga za su samu damuwa wurin fitar da abin da suka samu na kira zuwa kasashen su to saboda haka ake ganin ah, su ah, mahukuntan kasan na yanzu ah, wanda suka kifar da gwamnati za su yi tunanin da kuma ganin wani irin takura wannan takunkumi zai jawo ma 'yan kasan. yanzu haka dai akwai dubban 'yan gudun hijiran najeriya da suka gujewa rikicin boko haram da kuma na 'yan bindiga a yankin arewacin najeriya da ke samun mafaka a kasar ta jamhuriyar nijar lamarin da kuma ake ganin idan har kungiyar ecowas ta kaiwa kasar jamhuriyar nijar hari rayukan irin wayannan 'yan gudun hijira na cikin hatsari abinda zai zamewa 'yan gudun hijiran gaba zaki baya da musa to koya 'yan jamhuriyar nijar mazauna najeriya ke ji don gare da wannan kace na ce da ta kunno kai sakamakon juyin mulkin a kasar su ga dai muhammad auwa wallahi mu ma ban mu goyon bayan aikin na alhaji dan abubuwan da za su lalace mana yawa gare su wallahi yawa gare su na ba zan yana yana aiki wa eh je ma kasan mu kaga aikin da yake kawai dai abu dai Allah ya kawo shi mu dai su yi sauri su yi gaggawa dai su ba da wanda za su ba in shi din ma za a maida a maida kawai a ta magana su koma koma bakin gefen aikin shi Nijar kam da Najeriya kusan ɗaya take kam ɗaya ma take kam gaskiya yanzu dai a inda ake tsumayen matakin da kungiyar ta ECOWAS za su ɗauka fatan 'yan Najeriya musamman ma dai na arewacin ƙasar shine na ganin an kaucewa shiga yaƙi da jamhuriyar ta Nijar abinda zai iya haifar da wani yanayi na hasarar rayuka da na dukiyoyin al'umma da ke zaune akan iyakokin ƙasashen guda biyu babin ya jibrin murya amurka daga lagos an gaishe ka baban gida jibril a wani labari mai alaka da wannan kuma 'yan nijar da kuma 'yan najeriya mazauna nijar sun shiga fargaba biyu bayan jerin takunkuman da ecowas ta sanya wa nijar wanda tuni harkokin kasuwanci a tsakanin kasashen ya shiga cikin wani hali ga rahoton hamid mahmud daga agadas bayan jerin takunkuman da kungiyar kasashen afirka ta yamma ta kakaba wa nijar yan nijar ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu dangane da irin illoli da ma tasirin takunkuman ka iya musu ganin cewa nijar in ta dogara da kasashen ne musamman tarayyar najeriya wajen gudanar da al'amuran yau da kullum sunana umar abdurrahman duk kayan da suke shigowa kanura daga najeriya ne da benin karfin demu abubuwan da ke shigowa nan takunkumi gaskiya ba za a taba gyara mu ba mu nijar gaskiya saboda abin da zaka gane ma yanzu deja ma abubuwa har sun fara hawa ma tun kafin a ta nesa ma tsakanin Nigeria da Niger ba karama alaka ba ce ba saboda duk abubuwan da ka shigowa ta hannun mu talakawa ka ta Nigeria ka yi da ta ka zo nan ka samu wani abu kaga ta hanyar Nigeria ce kenan wannan abu ai ga barazana ce mu gare mu sunan ne muhammadulla mazaunan agada su ni wanga takunkumi wanda ECOWAS ta sa mana gaskiya abin ne mai wahala saboda mu dama Niger ya rabana ka wadata mu ci komai sai mun kashi daga waje kuma yanzu ga an zo an tsawala mana saboda gaskiya yanzu mara tsayawa za su cak kowa sai ya je ga jikin shi dubban yan Najeriya ke zaune a Nijar suke gudanar da harkokin kasuwanci ko aiki don samun abin dogaro da kai ko yaya yan Najeriya mazauna Nijar ke kallon wannan ga dai wasu daga cikin su sunana Bala Ali Ibrahim wanda nake zaune cikin garin Agadez nake kasuwanci ta wani bangaren bai yi mana daɗi ba domin ko babu komai zai maida wasu abubuwa baya abubuwan ma za su tsaya kamar kasuwancin da muke yi masu sosai dole abin ya shafe mu saboda kaga yanzu ba shiga ba fita babu wasu abubuwa da za mu so su zo daga najeriya a kawo mana ko mu daga nan a ɗauka a kai mana najeriya ƙasar da ba ta mu ba dole akwai abubuwan da muke harkar kasuwanci da shi wanda sai mun aika an so mana an kawo mana ko kuma mu daga nan mu siya mu aika can dole kaga ya taɓa mu kenan sunana kamar. mazaunin Kano a matsayin mu mu wa'inda muka zo nema ina ɗinki kuma ina ɗan kawo kaya hakan ga ina ɗan siyarwa. Muna ji muna kallo akwai ɗan abubuwan mu nan da muka turo saboda harkar yanayin eh, kulle frontier kayan mu sun tsaya bakin boda bayan da za mu sai dai mu sa sarauta Allah ido mu ci gaba da addu'a tunda da abin da ya taba Nijar ai mu ya taba. Yan Nijar da dama ne da yake harkokin kasuwanci na saye da sayarwa tsakaninsu da Najeriya sai dai da yawa daga cikin yan Nijar masu zuwa Najeriya Najeriya domin sayo kaya sun bayyana irin koma bayan da za su fuskanta. Sunana Muhammad Adamu mazamanin garin Agadas ne. Kasuwanci da kayan abinci da dai kayan aiki da wani ne gaskiya inda aka mana haka nan gaskiya za a samu koma baya kware ma. Gamma dai a samu dai ga harka a samu a gyara ta. Tsakaninmu da ECOWAS a gyara Nijar ta dogara da Nijeriya kware ma basu kan harka kasuwanci. Zai shafa Nijar kware ma wallahi. Fiye da baka tunani. Wanga abin gaskiya koma baya za a kama da kware basu kan wanga takunkumi na aka samu Nijar. hamidu Mahamud, murya Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar. Nijar. A gaida Hamid Mahmud. idan muka leƙa muka sake leƙa gana har ila yau rahotonmu na na gaba na cewa juyin mulkin kasar Nijar cikin makon jiya na tattare da rashin wanda yake tattare da rashin tabbas wanda ya kai ga eh, shugabannin kungiyar ECOWAS suka fito karara suka nuna rashin goyon bayan su ga juyin mulkin tare da gindayawa wasu wato gindaya wasu tsauraran matakai da za su dauka akan masu juyin mulkin in har ba su mayar da mulkin kasar ga zababben shugaban kasar Muhammad Bazoum da aka hambarar ba. Ridwan Muktar Abbas na dauke da ci gaban wannan rahoton. Babu shakka wannan juyin mulkin ya ɗaure wa tarin mutane musamman al'ummar Nijar kai gani ko dai in ce daga jin irin lafuzan bakin a yayin da na kewaya in ji ra'ayoyinsu a kan juyin mulkin da kuma matsayin shugabannin kungiyar ECOWAS ga dai wasu a cikin waɗanda na yi hira da su a kan ra'ayoyinsu. Sunana Abubakar Muhammad mai daban-daban wazirin Adarawa kenan nan Ghana. Gaskiya ni bai mini daɗi ba sam saboda juyin mulki yana koma da ƙasa baya an kuma za a yi juyin mulki kamata a samu ƙwararrun dalilai da ke sawa juyin mulki wannan juyin mulki ina gani babu wani dalili so ina jin eh, ƙungiyar ecowas dai eh, nema suke nan gaba a mayar da mulkin demokratiya a ƙasar nijar amma ban ra'ayi da use din force ba zuwa ƙasar nijar saboda wannan bai kawo alhairi amma duk matakan da suka ɗauka na cewa sai sun ga amar tsohon shugaban kasa ina gani mataki ne masu kyau kwarai da gaske. Ni ne Alhaji Abdulkarim Musa mai ba da shawara a cikin tahiyar PNDS tarayya a nan Ghana. Kenan ne a gani na sojojin Nijar da aka ciya sun yi juyin mulki sun ɗauki abin kamar yayi ne kawai wato sun ga Mali ta yi sun ga Burkina ta yi ba aiko kome ba mulki ne suka ɗauka kawai ba don saboda bazum ya yi wani abu ba koko bai iya ta da mulki ba duniya ta sani ba wani wanda ya zo da mulki da irin wanda ba muka yi. yanzu bari mu duba matsayin ƙungiyar tattalin arzikin afirka da take buƙatar lallai sai wannan masu jiyan mulki su sake mulki in ba haka ba za a sa hannu akan arzikin nijar da ke ƙasashen waje ko kuma a yi amfani da ƙarfi wannan matakai da ecowas ta ɗauka me za ka ce a kai wato abin da zan ce idan ko ba su ɗauki wannan matakan ba su gane kenan babu babu batun demokrasi afirka kenan sojoji yanzu sun mai da abin kamar yayi ba cewa aka yi su kwarar hula sun kasa ba ne a'a su sun mai da abin kamar yayi na yanzu wato kamar rigata adamu ibrahim sunana yana cikin kungiyar masu sai da albasa wallahi ni ra'ayina abinda an kan da radda ni jiwa na ba ni gargara Allah waye ni bai kwana ba abinda ra'ayina ni ban ji dadin mulkin da an kan Nijar ba a to in mutum ya ki sulufu. haka nan kamata a yi da shi wani duk sulhu a ƙarya kamata a gwada mai amma ka bari sulhu sai sulhu da kai amma ka ƙi sulhu to kuma sa sa ƙarye tunda kana kira da ƙarye gare ka. ra'ayoyin wasu 'yan Nijar kenan a nan Ghana sai dai ba a taru fa aka zama ɗaya ba domin kuwa ra'ayin wannan basarakin da ya nemi a saka ya sunansa ya sha bamban da na saura. Kaga Nijar nan mutane akwai rikin guda da ana kira sai President da Teleberi. presented tilbury nan mutum kana cikin gonanka kana kana noma sai jihadis su zo suka seka abin da su iske wurin duka sai su sai shi ko ko su ga cikin kauye ba kauye haka an shiga kauye kauye kowa ne ne mutane da suna su ce a kasa su halin da ni zai na kuma wani wani rigin gudana na ce region da delivery rayin da aka ci daga side din nan ba wanda ya san kwatanta sai Allah da shi kana ganin wannan juyin mulkin ya dace wanda kai kana cin dakin ka a zuwa gidan kan ga zuwa shiga aka sai ka a sai da shi a sai da komai da yana cin to yanzu kungiyar tattalin arzikin afirka ta yamma ecowas ta ce za ta kwace kudin nijar duka da ke masu juyin mulkin nan su sake mulkin su wa mai mulkin ko kuma za su yi sojoji su zo kuma ce kan wani ecowas kuna garin ga kuna gani abubuwan gana a hong ana kasa mutane kan banza to waɗanda suna zo su cije harisin ga su zo gidanka su zo dakinka su zo gonanka su zo minka a zo a kasa ka ko miki wuri ta sa ta yi ECOWAS yake. Tun gwamnati na laifi, kowane laifi yake yi, ECOWAS bai Ta an kira shi ake me yasa ka kira shi? Takaddamar shugabancin ƙasar Nijar da a halin yanzu sai dai kurum abin da Allah ya yi ganin mabambantan ra'ayoyi da ake ta bayarwa a kan matsayin ƙungiyar ECOWAS. Rukwanallah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka Accra. Ghana. To an gaishe ka Ridwan Abbas ta wannan rahoto. Masu sauraro waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kafin mu ci gaba a shakata da wannan wakar. One that, no one. hanyar da ni kike so hanya Madanda mutuwa ba, madanda rabuwa ba, da ban na so da ƙauna ba, na so da ƙauna duba hankali na, da dutsen tunani na, ke kadai nake so. jijiyar tana ganin ki mai suna mutuwa kan Madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku sharhin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info. wacce ta ruwaito cewa majalisar sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar ta bayyana cewa ta ji shawarwar da kungiyar yawo da Yumuwa suka tsayar a taron gaugawar da suka gudanar. jaridar ta ce shugaban majalisar ta CNSP janar Abdulrahman Chani ya rubuta a shafinsa na Facebook cewa zai bayyana matsayinsa a kan kudurorin waɗannan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa a nan gaba. Jaridar murya Lahuwa di Niger ta ce taron gaugawar da kungiyar sai yawo ta gudanar a abuja ya ɗauki tsauraran matakai sakamakon juyin mulkin da aka yi a niger jaridar ta ce ganin yadda abin ya yi tsanani majalisar cnsp ta shiga yunkurin kamun kafa a wajen rasha jaridar lanketer na cewa juyin mulkin na ranar 26 ga watan yuli wani abu ne da ke janyo ayar tambaya game da makomar faransa a yankin sahel wace ke ɗaukar niger tamkar wata amintattar 'yar ɗakinta. Jiriyar ta ce sabon yanayin da aka shiga a Nijar wani al'amari ne da shugaba Macron da ministansa na tsaro Sebastien Lecornu ke bin diddiginsa sau da kafa cikin fargabar abin da ka iya faruwa a nan gaba. makarkare da jaridar le sahel wacce ta ce shugaban kasar chadi ya yi takaitaccen rangadi a nijar domin isar da sakon taron shugabannin kasashen afirka ta yamma mambobin kungiyar sai da yawo jaridar ta ce janar idris muhammad debi ya gana da jagoran sojojin da suka yi juyin mulki janar chani a birnin yamai da ɗaya gefe hambararren shugaban ƙasa muhammad bazum da tsohon shugaban ƙasa muhammad isuhu a wani yunkurin samar da masalaha bayan juyin mulkin na ranar 26 ga watan yuli sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma Kafin mu karkar shirin yanzu ga Maryam ta sake dawa da labarai amma a takaice. Ƙungiyar tarayyar Turai ta EU da Amurka sun yi kira ga sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar a makon da ya gabata da su dakatar da shi su kuma mayar da shugaba Muhammad Bazoum akan mukamansa. a jiya litinin shugaban fannin kula da harkokin manufofin kasashen waje na eu joseph borrell ya bayyana goyon baya ga matakin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ta dauka a shekaran jiya lahadi inda ta sanya wa jagororin juyin mulkin takunkumi ta kuma ba su wa'adin mako guda su mika mulki ko kuma su fuskanci matakan da suka hada da amfani da karfin soja. Dabban 'yan gudun hijirar da ke tserewa daga yankin dafur zuwa makwabciyar kasar Chadi don gujewa fada da hare-haren kabilanci a yankin yammacin Sudan na gwagwarmayar neman matsugunni da kayayyakin masarufi yayin da ruwan sama da iska mai karfi suka yi kace-kace da sansanonin wucin gadin da aka gina. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa sama da mutane dubu ɗari uku ne suka tsere daga dafur zuwa Chadi tun daga ranar sha biyar ga watan Afrilu lokacin da fada ya barke tsakanin sojojin Sudan da dakaran RSF a birnin Khartoum. Hare-haren da Rasha ke kaiwa garuruwan Ukraine sun yi sanadin mace-mace da jakata wasu. Lamarin da ya sa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya jaddada bukatar Ukraine ta samu makamai masu linzami da ke cin dogon zango. Akalla mutane shida suka mutu sakamakon wasu makamai masu linzami biyu da Rasha ta harba da suka taɓa birnin Kriviri a kudancin ƙasar, wato garin su Zelensky a cewar jami'an Ukraine a jiya Litinin. gwamnan yankin sarhi laisak ya sanar da ayyana zaman makoki a birnin wani reshen kungiyar is na kasar afghanistan ya dauki alhakin harin kunar bakin wake da aka kai a pakistan a jiya litinin wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 54 a wani gangamin yakin neman zaɓe na jam'iyyar taliban ta masu sauraro a nan za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na hantsi a yau a kasance da mu zuwa can an jima da la'asariyar ku idan Allah ya kai mu domin sauraron wasu abokan mu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dodo da ta taya ni gabatarwa da wanda ya shirya kuma ya bada umarni Solomon Abu sai injiniyan mu Mr. Jonah Cummins ni Aisha Mu'azu nake cewa masala.